A cewar hukumar lafiya ta duniya ƙwayoyin cuta masu bin jini ne ke haddasa zazzabin cizon sauro daga mutum zuwa wani sakamakon cizon sauron. Kaso 85 zuwa 90 cikin ɗari na mace-macen da ake samu sakamakon zazzabin cizon sauro na faruwa ne a Afirka. Wannan zazzabi na sanya ƙarin wahalhalun kashe kuɗi ga magidanta tare da kawo rashin ci gaba a tsakanin ƙasashen Afirka. Rahoton asusun tallafawa ilimin ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa kaso 80 cikin ɗari na mutane da zazzabin cizon sauro ke hallakawa ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar a Afirka. Ƙididdiga ta nuna cewa cikin kowace daƙiƙa talatin ana samun mutuwar yaro guda sakamakon zazzabin cizon sauro. Zazzabin da yakan haddasa matsaloli ga mata masu ciki da jarirai da suke dauke da shi. An ƙirƙiri wani gidan sauro tare da maganinsa a shekara ta alif ɗari da tamanin domin magance zazzabin cizon sauro. Ko yaya iyaye ke amfani da wannan gidan sauro domin kare lafiyarsu da ta iyalansu? Don kare lafiyata ne. Na ɗin na san fesa maganin shan sauro kawai in fita waje yi kamar minti goma ko ashirin haka sai shiga ɗaki shi kenan ban siya ba kuma ya ci a ce gwamnati ma suna raba mana ba ni da shi ban samu ba ne ana raba kuma ban gani ban sauri wadda ana raba ban kai ba don kare lafiyata ne ina samun sauƙin magani na huta sayan magani da gidansu don saboda kare lafiyata ina amfani da shi saboda kare lafiyata da ta iyalina Wani ƙwararren likita a sashen kula da lafiyar al'umma na asibitin Malam Aminu Kano, Dr. Aliyu Shehu, ya yi mana ƙarin bayani dangane da abubuwan da ke haddasa zazzabi da matakan kare kai daga zazzabin. female anopheles mosquito kenan macen ita anopheles ita take dauke wannan kwayan cuta da muke sa plasmodium in ta dauka a jikin mutum da yake da zazzabi ta ciji wani kuma wanda baya zazzabi sai ta ganin cizo sai ta saka mishi kuma malaria shin zazzabin cizon sauro na karuwa yake ko kuwa yawanci alkalami ya nuna cewa zazzabin cizon sauro kusan karuwa ma yake saboda yawanci ɗabi'ar sauran ma kanshi ta canza kuma jama'a duk za su yadda da ni cewa ko sha'anin mu ma na kazanta kullun sai dai addu'a mutane har yanzu ana ta faɗa ka tsabtsin halli amma ba su yi wasu hanyoyi za a bi domin kare kamuwa da kai daga wannan cuta cuta hanya ta farko shine abin da yanzu majalisar ɗinkin duniya take magana a dinga amfani da wannan raga wanda ke kiranta gidan gidan sauro ba ya taba ma zai gudu ma masu tare kan mutu to amfani da wannan eh, gidan sauro shine muhimmi ba wai kawai karba ba dan jama'a da yawa suna karba amma ba su kwana a cikin ta Dr. Ali ya kuma shawarci al'umma da su dinga yin amfani da gidan sauro domin yana ba da kariya kaso saba'in cikin ɗari idan aka danganta da mutanen da ke bacci ba tare da gidan sauro ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.